Ke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. sauraro a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan yadda matsananciyar damuwa ke kawo rauni a zamantakewar aure. Shin ko ta yaya matsananciyar damuwa ke taka rawa a auratayya? sai ga yana haifar da wasu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai sa abin da yake wato haka shi ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani eh, saboda yana cikin tunanin kamar yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani. To a yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin su akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. ɓata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim da baƙin da za ta gabatar mana. Binta gareki. ki. Masararo barkanmu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna da ku a cikin al'amuran da suka shafi rayuwar yau da kullum na matasa da sauran jama'a gaba ɗaya. A yau za mu magana ne akan wani maudu'i wanda yake da matukar muhimmanci musamman auratayya ko in ce a zaman auratayya wannan kuwa magana da za mu yi shine akan jamuwa a zamantakewar aure mai sauraro idan kuna tare da mu ko kuna tare da kafafen yada labarai tun daga shekarun baya zuwa yanzu muna ta fama da matsaloli da ake samu tsakanin ma'aurata musamman arewaci duk da yake ba inda ba a samun irin wa'annan matsalolin inda yake kaiwa ga mace wanda aka sani da kawaici tsoro da alkunya da kuma kara take ɗaukan su matakai wa'anda ake ganin cewa anya lafiya kuwa shin za mu yi alakanta wa'in abubuwan da ke faruwa da kuma da damuwar da yake faruwa cikin auratayya a wannan zaune namu a yau muna tare da malama hawa'u abu shehu ibrahim da malam dr ismail da kuma malam isa dukkaninsu malamai ne a kwalejin fasaha da ke nan kaduna wa'inda muka tattaro su daga fannoni daban-daban domin su tattauna da mu malamai salamu alaikum malamai da farko dai kuma ku fahimta ne a game da maganar damuwa a zamantakewar aure menene damuwan shi wannan damuwa da ake cewa a zamantakewar aure akwai shi malama hawa ke ce mace mu aka ce damuwa ta shiga cikin mu kuma mu wani muke yin korafi wani ne ne shi wannan damuwa da ake samu a zamantakewar aure ne assalamu alaikum shi damuwa a zamantakewar aure shine kaga ɗaya daga cikin ma'auratan ko macen ko namijin mutum ya shiga cikin halin da ba ke cewa halin damuwa tsananin damuwa ko halin rashin jin daɗi halin bakin ciki a dalilin faruwan wani abu da ko ɗaya daga cikinsu ya yi ko kuma akwai abin da ɗaya daga cikinsu ya kamata ya dinga yi da baya yi sai ga mutum ya shiga cikin damuwa da bakin ciki mutum ya kasa zaune ya takura ke a takura mutum yake a dalilin abubuwan da ɗaya daga cikinsu yake yi ko shi mijin akwai abin da ya kamata ya dinga yi da bai yi ko kuma akwai abin da bai kamata ya bai yake yi ko ita ma mata haka ɗaya daga cikin su dai ya dinga yi musguna ma ɗaya. wato ke da tuna mu a zamantakewar auren kaman ke da ɗaya daga ciki ne ke takura wa ɗaya kenan. ko dukansu su ma dan is possible a ce su za su shiga cikin halin damuwa sai dai na ɗaya ya na ɗaya. Mala Ismail, kai naka damuwar da kake gani a zamantakewar aure menene shi? Yaya ake gane cewa yi eh, lalle wannan damuwa ce? subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wato damuwa wani yanayi ne da dan adam yake shiga na rashin farin ciki ya zama maganan nan ko kuma al'amarin nan tana iya kasancewa ba sai iya gaya ma kowa ba kila in mata ce ba za ta iya gaya mijin ba kila saboda tana ganin yana sama da ita kila saboda wani tarbiyya da aka yi mata a gida kila saboda kuma wani kila umarni na addini ko na al'ada duka bangarorin guda biyu zai iya kasancewa sun kasa magana ko kuma abun bai kai matakin da zai kai an yi magana ba daga farko farko ke so a rasa yadda za a yi sai ka ga yana haifar da wani irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokutan za a dinga magana mutum ma bai san abin da yake wato hakan shi ya kawo daga jikin shi na cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani kila kuma abin nan saboda al'ada ko addini ko kuma hali bai so ya tattauna da wani ko kuma hali al'adar kasancewa wato amana ta yi wahala yi je ga makawar yi mace ta ga ta zai iya zama matsala ko kuma a fasara shi ya wuce yadda su suke kallon abu ko kuma namiji ne ya ga ma abokin shi ya zama an fasara shi fiye da yadda abin yake kila misali mutum ne yana ganin mata shi tana yawan fita to ba maki inda zai ga ma abokin shi wani sai ya dauka kila ko tana zuwa tana wani abu kuma shi ma mutum ba haka yake nufi ba ko kuma duka haka ne to wannan yanayin da za a kasa faɗi din sai ya zama zaman ya yi wani iri ya zama ana cutar da ɗaya ko dai suna cutar da junansu ya zama suna cikin wani irin halin na rashin farin ciki shine damuwa kenan wanda yana yakan iya haifar da abubuwa daban-daban wanda za su iya cutar da mijin za su iya cutar da mata wani lokacin kuma rashin magana ma zai isa ko dai ya zama an samu ciwon hawan jini ko ciwon zuciya duka bangaren ko kuma wanda ya cutar da wani ya zama ya shi ya samu ya samu shiga cikin na irin ciwon zuciya ko hawan jini ko kuma dukansu saboda zai kasance abin duka yana damun su amma su rasa yadda za su kila halayen su ne wannan kila yana da bali na koyewa ko kuma rashin hakuri ko kuma dukkan sun ba su da hakuri idan abu bai zo za a yi a matsayi a rasa yadda za a yi ba ba za su zauna su yi yau ba za su tashi ka ba mm. eh, yana iya kasancewa kila idan ma'aurata lokacin da aka yi auren ba a tsaya saboda ya kamata a kasance kowa ya fassara kanshi mm. ka gane kai wani irin mutum ne wani irin al'ada ne kai wani irin ɗabi'u ne gare ka me kake so don haka an za ka aure mata sai ka yi ka samu wanda za ka iya fahimta daidai gwargwado ka fahimci shin yaya ɗabi'u da suke za ku iya zama daidai ku tafi da juna da ya kamata ko ba za ku iya ba to don haka damuwa abu ne mai cutarwa kwarai da gaske wanda idan ba tsaya an yi maganin shi ba tsakanin su ma'auratan ba zai iya haifar da munanan abubuwan ko dai ya haifar da abin da zai kai ga shiga wuta da su mazan abin da na fahimta da damuwa shine wani yanayi hali da dan adam kan a dalilin gazawar samun wata bukata ta shi ta rayuwa shi dan adam sun fil azal tun halittar farko har ya koma ga Allah abu biyu yake yi yana guje ma wahala yana neman jin daɗi duk abin da yi cikin biyu ne zaka tarar da shi babu na hukunci. duk inda abin da zai kai ga dan adam ga samun ga shiga wahala zai sa shi cikin damu sannan duk abin da zai kai dan adam ga hana shi jin daɗi zai sa shi cikin damuwa Su dama shi damuwa yakan biyo baya dalilin gazawar samun waɗannan bukatu guda biyu ko ka gaza guje ma wahala ko ka gaza samun jin daɗi mu dawo ga ma'aurata a wannan zamani zamantakewan aure tana da alaka da abubuwa da yawa tsakanin ma'aurata ba lallai daga cikin gida matsalar ta kan faru ba domin yau in kai magidancin ne abincin ka na waje idan mace ke matar aure ce alaka ki ba ta kare kan mijinki ba kina da alakoki da yawa kina da bukatu da yawa su gazawar ɗaya daga cikin samun waɗannan bukatun na iya kawo miki maka ko ya kawo miki ko ya kawo maka damuwa alal misali namiji ka rasa aikin yi ba matar ka ce ta hana ka damuwa ba amma zai iya shafan da mace ki je ki samu matsala da ƙawayenki ko ku a'a maybe wata hidima ce ta gidanku ko ku a'a matsala maybe ke da ɗan uwan miji wanda zai sa wata bukata ta ke ma'ana ba lallai ta a kawo kuɗi a baki ba dan adam ko da girmama shi ne yana bukatar wannan shi ji daɗi rashin girmamawan kanshi kaga an yanke maka wani abu na jin daɗi wanda tun fi azar hakan na iya tura ka cikin damuwa to ba lallai ne sai a cikin gidan ya hakan ya kan faru ba wasu abubuwan suka haɗa da wajen tunda mu'amalar mu tana da yawa kana yau kana matsayin namiji kana mai gida kana da matarka kai uba ne ga 'ya'yanka kai ma'aikaci ne karkashin wani kai ma'aikaci ne gaba da wani kai ba kai mai sana'a ne kai kwastoma wani ne kai kaza kana gurare da yawa so ka zai bambanta a inda ka je kana iya tashi a yau yanzu alal misali ka tashi za ka tafi wani guri a hanya ka sa farin kaya ka shiga bus sai a ce ka gogi ka goji injin oil duk inda za ka je ranka in ka kalli abin da ranka zai bace. kuma in ba a yi sa'a ba zai shafi mu'amalar da wasu mutane kila kana iya fasa zuwa wani gurin da yin wannan tun da ya shafi ka ka gama wai zuwa gurin ne matsalar ka ba wannan abin da ya same ka a mota ya sa ka cikin damuwa har ya ka tattun zuwan ka wani gurin ko kuma an ka je kai ta kauce kauce kana boye wurin da ko kuma kin ga ka shiga damuwa so shi kuma damuwa komai kan kace shi ba da dadi to malam bar ka duba wani shafi mana shi me yasa shi shi damuwan nan ya fi taruwa a bangaren mata mana da wuya ka ga namiji shi da damuwarsa ta bayyana har ya kai ga saboda shi kila yana da mafita ban sani kila saboda al'ada da addini ya bashi kila mafita cewa zai iya ƙara aure zai iya sakin matar zai iya yin wasu abubuwa ita mata tana cikin da me yasa ita mata damuwar ya fi nunawa a jikinsu har ya kai ga wani lokaci sukan ɗauki wa'ansu matakai ko su yi wa'ansu abubuwa wa'anda ba su dace ba misali tun shekarun baya kuna ta jin alayyar laifukan da ake cewa mata suna ma'aikata wanda mun sani al'ada na halitta na mace da tana da rauni tana da tausayi tana da tsoro da kawai shi amma za ga har ya kai ga mace ta aikata wani abu ba tare da kuma kila mutane sun yi la'akari da cewa kila damuwar ce ta kai ta ga aikata irin wannan abun ba abun tun yana ana yin shi a wasa mutum ɗaya ya zama labari ya zama kusan kowane gari wani ma ma ba a bayyana wa a kafafen yada labari ne irin yanda mata suke ta yin nan aika-aika ko kwanan nan mace a jihar kano wacce ake zargin cewa ta aikata ta kashe 'ya'yan cikin na kanta wanda abu ne wanda ya zama abun alhini kuma abun tashin hankali da mamaki a ce uwa da ta ake 'ya'yanta kuma kananan 'ya'ya mata iya aikata haka um, a ce kuma komai lafiya lau shin malama mahuwa me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muke tattaunawa akan yadda matsanancin damuwa ke illa ga zamantakewan aure. Amma kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan waƙar. zauren tattaunawar mu inda binta ta yi tambaya kamar haka. Malama Hauwa, me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu? Fiye da da an ce kishi ne, shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne? Gaskiya abubuwa yanzu rayuwa fa ta canza bizibilillahi. Kin ga mata dai a yanda aka samu a al'adarmu da kuma da addini. A zaman aure mata in ba ma yanzu ba mace a gida take. namiji shine mai zuwa ya nemo ya kawo to yanzu muku laifi kenan da ake cewa ku fita a ba haka bane a ba ku yanzu kamar kusan ma mu fita mu nema amma dai a addini Allah ya riga ya dora ma namiji nauyin shi zai nemo ya kawo ya ba iyali shi mm. shine sutura shine abinci shine kudin makaranta 'ya'yan shi amma in sai ki ga maza da yawa ba haka ba ne mace da namiji wani lokaci mace ita za ta dauki a yanda yake faruwa al'ummar mu yanzu eh. mace za ta dauki nauyin da ba nata ba kamar wa'ansu ne nauyi wasu mata za ki ga suke namiji gaba ɗaya su kula da iyalin shi sutura mata ke 'ya'yansu ah, wasu har da biyan kuɗin makaranta akwai inda na ji wata mata tana cewa 'ya'yanta bakwai mm. mijinta bai sa ko ɗaya makaranta ba a wannan zamani eh, sai da idan ya samu kuɗi ma sai je ƙara aure kin gani wata uwa za ta zauna ta sa ido haka ta ga ta zaune ba sa makaranta ba boko ba islamiyya za ta tashi yau za ta tashi ta nema to wata wanda ba ta da halin da za ta nema kika za ta shiga damuwa dole ta shiga cikin damuwa kuma mata a yanda muke a yanda dai Allah ya yi mu maza sun fi mu karfin zuciya ne zo zan kewa in abu ya same su na damuwa za ki ga namiji na damuwan da zai dauka mace ba za ka zai kwata zai je fira a wani zai je fira zai je amma mace tana zo ba za ta iya magana ba wata mai zurfin ciki ne ba iya magana da ko ƴan uwanta ba ko kuma abokiyarta ba mace za dinga tara abu a rai tara abu a rai sai kila abun ma ya riga ya kai ya fi karfinta sai kiga tana wasu halayya halayya sai a wannan cewa wannan shi ya ce ko kuma a mijinta ya yi aure kiga tana wasu halayya nan damuwa ne ta da ta auren bane shi ya kawo mata wannan damuwa dama akwai abubuwa da da zaman auren su ya kawo musu dalilin abubuwan da ne ya yi a zuciyarta ta rasa yadda za ta yi sai kuma miji kila zo ya ƙara aure a lokacin ta tana wasu halayya sai a ce shi ne saboda mijinta ya aure ne shi sa take abubuwan da take ba ta son ya ƙaro wata mata to yanzu da ya yi aure tana so ta ga yadda za ta yi ta tada mishi da an ka a samu zaman lafiya hmm. yanzu ko ita wannan matar da ke magana na Kano da ke cewa mijinta eh, ta kashe ƴaƴanta mutane da yawa suna cewa labari ne da ya bi ko ina kana jin shi a labarai a wasu suna cewa zafin kishi ne yasa ta kashe ƴaƴanta amma kuma ai in aka duba ba wanda yake da tarihin zaman auren su idan aka bi labarin zaman auren su kashe kuma auren ai ba yanzu yi yake ba abubuwa sun kashe shekara shida da auren su a ah, ina da amaryar da wani yau eh, eh, ba yanzu bane mm. kuma suna zaune lafiya a mm. dai to akwai abubuwan da zai taru kuma koma aure ne ai a lokacin an ce tana ta faɗa cewa gashi gashi akwai abubuwan da ke damunta ba ta iya bacci tana gane gane amma ta faɗa kisa al'umma mun da al'adar mu sai a ringa za kawai a rudufe ni a ji an ce mata ke addu'a an ce mata ta yi magana da mijinta ta gaya shi kuma bai wani ɗauki kwakwaran abin nan ba daga ganin kisa matan da dama asali ta shiga cikin wani halin damuwa da hutu da yakan ce ma depression idan kuma ba a yi abin da ya kamata ba a ɗauki matakai da ya kamata a lokacin da ya kamata a ɗauka ba har ta zo ce wannan mugun ƴaƴa yi ni a tunanin ba uwa da za ta haifi ta zo ta kashe shi ka haifi ɗanka da kanka ka kashe shi gaskiya zai wuya. Mala a cikin bayanin kaɗa sun kai magana akan cewa akwai um, zurfin ciki wasu wato tarbiyya na addini da kuma al'ada wanda yake sa da kuma tsoro kila namijin yadda ya buga sun sa mata tsoron shi ba ta iya fitowa idan tana da matsala ta ce wani kayan min kaza kuma ina da matsala kaza mu tattauna shin kana ganin su ma nan suna daga cikin abubuwan da ya sa matan tunda su ne a ƙasa din su ya zama su ne din damuwar ta fi shafa saboda ba sa iya fitowa ne su faɗi ga damuwa gaskiya zaki ga su bangaren mata in kika da ko aure za a yi zai ga ana ba da shawara cewa kada a samu third party wato kada a samu mutum na uku duk matsalar da kuke da shi ku sasanta tsakanin ku to wannan wani akwai matsalar da za ta zo da ta wuce tsakanin ku din mm. amma saboda wannan maganar sirri din da maganar tarbiyya na gida a ce kisa kulufa ne ko menene mm. za ku rufa to irin wannan abubuwa din to akwai abin duk hankalin mutum duk ilimin shi na addini duk abin akwai lokacin da kake bukatar wani maka nasiha saboda akwai abin da za ka kalli shi daidai iya matsayin ka ne tunda kuma ku da ku da eh, eh, shekarunku da sauran mutane ba ɗaya bane zai kasance wani zai iya baka shawara akwai abin da kake ganin kamar kana daidai in mana addini ne sai kila baka fahimce shi da kyau bane ba to sai ga wani ya zo ya maka nasiha ko dai cikin daga cikin nan wasu ko wani dai haka zai maka nasihar da zaka iya gyara ko kuma ita ma mace haka mm. to wannan ɗabi'a ɗin da ake cewa cewa din kada a samu third party wato ya zama komai ku kitsa ku rufa ne ake cewa ko to idan ina gani yana daga cikin abubuwan da suke kawo wannan sannan kuma a so a nan gaba yana abu ke ne eh, akwai abin da din in yayi nisa din yana da kyau din in akwai aminci a samu wani amintacce wanda dai ba za a iya ko da nan gaba an bata ba za a je ana ce kaza ko da misali ne ko pastor din ka ko yawa eh ko ma din ko pastor din ko kuma dai haka dai wani wanda yake da sirri wanda kuma yake da experience hmm. na na yake da sabo kuma ake ma shi mutum na ma shi wannan na girmama kuma yana da sanin ya saba ki da sasanta irin waɗannan abubuwan da zarar an gaya mishi matsala zai iya kallon daga ina matsala ta fito saboda akwai lokacin da ai tsakanin mata da miji ba dole ne su faɗi waɗansu abubuwan ba amma shi zai gane ga abin da ke faruwa kila saboda shekarun shi ko saboda irin karfin ilimin shi na addini ko kuma saboda yau da kullum experience kenan ya gane zai iya gane cewa ga inna matsalar ta taso da haka zai iya kawo mafita sannan kuma mata fa da yawansu wallahi ne da a fahimtar ta mutanen kirki ne kuma suna da hakuri sukan daure saboda wallahi mata sun kuma za kirki a fahimta ta bayyana sa'ad ba dai amma dai tun da ai daga cikin kalura ma shi ma na daga cikin hanyoyi na bincike mm. abinda nake fahimta da yawa mata sun fi a tunani na ina ganin haka saboda su hakuri mutane ne masu rauni to amma akan samu daidai ko daga cikin sun da zaki ga suke da irin wannan zafin zuciyar da yake bai faru amma kuma ko sai zafin zuciyar za ga daga baya za su zo kuma su dinga roƙo suna neman gafara to waɗansu irin mutane da suke da irin wannan to um, kuma banda wannan kamar yadda aka yi magana namiji zai fita waje zai tattauna da mutane ko da ma bai faɗi matsalar shi ba zai ji ana magana akan matsalolin waɗansu ko kuma ya ji wannan matan shi tana bashi matsala fiye da nashi sai ga ashe shi nashi ma ba wannan ne ba na haka bisa ga haka zai yi hakuri in zai gane ashe matan nan ma tana hakuri saboda kila zai ji wani ana magana cewa matan shi da yanzu take mishi tana musguna mishi ko wasu daga cikin irin yan uwan eh, yan uwanta to amma sai ya shi a gida ashe shi wannan matsalar da ke ma gani ba ma matsala ba ne da haka zai dawo gida sai hankalin shi ya kwanta kuma kamar mu addinin musulunci an nuna ma idan irin irin abubuwa suka zafi ai mutum ya fita ne fitar na lokacin mutum hankalin shi ya kwanta to amma ita mace tana cikin gida matsalan kuma a yi hakuri a yanta bangaren mata ita kuma in ba ta yi sa'a ba in ta haɗu da mata a yau a nan shi in ta haɗu da mata mata da yawa ayi hakuri za ka jana ce ina namiji karki bashi namiji ai shi yake namiji ba dan goyo bane kowa ce musamman mu wasa muna da matsala kullum kuma da ake musu namiji ba dan goyo bane kowa ce namiji ba ne zai musu maraya namiji kanin ajali wato fa daga mutuwa sai ki saboda tsabar to ba alheri a cikin ba babu alheri saboda daga mutuwa ai ba da ke san mutuwa za a ce namiji kanin ajali wato mutuwa ce kawai ta kuma jinki lalacewa to kin ga wannan ba dabi'a ne ake koya ma mata da zai taimake su ba da kuma ce eh, kowa ya ce namiji ba ne zai mutu maraya kowa yake eh namiji ba dan goyo ba to duk wannan ɗabi'u ne na al'adar mu na Hausawa da ya dace ba yanzu yadda mata suke kokari su kashe kansu akan maganar kyautatawa maza a kwalliya mace ce duk da irin nauyin da ke kanta hmm. ya magungunan matan nan mata ne suke yi don wai su inganta rayuwar auren su tsafta tana nan tana yi eh, ainihin shafa duk da za a kyautata wa namiji tana duba amma still bata tsira wannan namiji har yanzu yana ganin ba bata kai yadda yake tana wajen yake gani tana wannan kokarin wannan wani wani abu ne da ba a yi ganin magana na waje wannan kila yana kallo ne yana so ya kara aure ko saboda yana da bukata ko kuma yana so da akwai bukata akwai so so mu aje wannan wato wannan ɗabi'un da ake da ake magana cewa namiji ba ɗan goyo ba wannan yana matukar taimakawa in kika lura da su yaruka ai abin da ake ce namiji ma ba. ko da dai mu sun ci muna ganin ba daidai bane mace ce amma saboda tsabon biyayya ne da ganin cewa shi yana tare da ke his biyu sai a ce ai baba ma kawai saboda an riga an tattala an bashi amma sai kiga tun da nan matsalan kamar sun dan faruwa ko da ke ban dai bincike ba amma dai suna faruwa wuraren mu sosai sosai sai ga ana amfani da wadannan ana ƙara farar zama to malam isa mun yi magana akan me ke haddasa shi damuwar na zamantakewar aure da kai mana fashin baki sannan kuma muka yi magana akan abubuwa da yawa da ya shafi yadda shi damuwar yake kama su mata to me ke shi wannan damuwa idan ya je idan ya taba mace me zai iya janyo wa rayuwarta da rayuwar kuma auratayyarta to shi damuwa ya kasa kowa halittar shi alal misali wani na da haƙuri wani bai da shi halittar shi wani na da tuna zurfin tunani wani bai da shi wani na da tausayi wani bai da shi wani na da riko wani na da yashiya so ba a taru an zama ɗaya ba kowa da yanayin halittar da yake da ita ko ko yanayin tsarin eh, tsarin zuciya shi ita yake fuskantar matsalolin gaban shi musamman na damuwa wani za a mishi abu yanzu zai iya ce maka ya in ya tashi ba gurin kila ya bar magana rabada to amma masana bincike sun nuna mace ta fi namiji rugu ko da ba kamar ko da ta ya faru ta fi rike ko da ba ta rama ba ko da ba ta rama ba ta yana na haranta so rikon ma yana ƙara damuwa a rai amma a situation da zaki samu mace mai mantuwa da sauransu wata zaki rasa akwai macen da zaki ce zaki rantse da Allah ki ce ba ta ba abin da ke damun taron saboda duk abin da kika mata ta tashi ta mugunta ta manta a ta gama magana hakan nan zaki samu a mazan hakan nan zaki samu wani namijin laluran shi inda inda ya tashi ya bashi nan ya bashi so sai kuma koma ga tsakanin ma'aurata akwai value akwai daraja ko kuma ce muhimmanci da kowa ya ba ma aure hmm. mace mijinta guda ɗaya ne wannan mijin nata tana kallon auren da shi ne. rayuwarta da auren nan tana kallon tare suke tafiya tana kallon sa tana ɗaukar rayuwarta da auren ma tare suke so namiji kuwa yan mijin mace kuɗi ne ko mm. so da bayan haka ko a nan kika zauna za ki lissafa muhimmancin da wannan zai ɗauka ya ba wannan mm. ya ba bangaren aure wannan ba zai ɗauka. ya eh, wannan yana da wannan yana da yana da damar ya canza sauƙin hanyar ce kwaya hakan so ba yadda namiji zai iya watsi da abu mm. akan al'amarin aure mm. musamman muka kalli ma tsarin al'adam mm. da addinin a yau namiji in kana da mace hudu yau kun ɗaya ta gobe za ka daura maka aure ya halatta mace kuwa in ji duniya na son ki a addinin musulunci alal misali akwai wa'adin da za ki kai kafin ki iya auren wani sannan in kika dawo al'adu da sauransu da sauran addinai shi za ma ki ga ita ma hakan mutum ba ta sauran aure ai sai ma an tambayi me ka so auren da tuku so namiji yana da saukin samun sauyi ya fita daga damuwa fiye da mace mm. so dole ita abin ya fice mata rai domin ne matsalar ta fi damunta kin gane karatu don haka a nan ne za mu dasa aya sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin ci gabar wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahra aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama sallama da ku a kasance lafiya.